المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد كم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar bakwai ko takwas ne takwas ga watan biyar hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara mana haduwa cikin wannan masallaci masjid Nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul aqidatul wasidiyya wanda babban malami ainihin ibnu taymiya ya wallafa shi wanda Muhammad Saleh Ibn al-Usaimin ya yi masa sharha. Muna yi wa waɗannan bayin Allah addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara lullube su da rahamarsa, ya kuma sada mu da su a cikin jannatin firdausi cikin yardarsa. A cikin tafiyar da muke yi a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan fassara wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamutu to mun tsaya daidai inda malam ya kasa wa'annan tawakkali kashi uku ko mun zo a kashi na karshe wanda ya ce shi wannan ya halatta kamar yadda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta sahabbansa akan ciniki ko kuma wani karbo wasu abubuwa wanda hakan ya halatta a za mu tashi wa kaulihi ko alal hayyi allazi la yamutu haka ne to da malai yace alal hayyi allazi la mutu da yace in za ka dogara ka dogara da Allah alhai rayayye da shi la ya mutu ya mutuwa to anan malam yace innal hukum idza ulika bi wasfin dalla ala illiyati dhalika alwasf in kaji an ainihin wato allaka rataya hukunci akan sifa to yana nuna illar wannan sifar yana nuna illar wannan sifa saboda me <clears throat> saboda shi matacce yana da illa in karo in ka dogara da wanda yake mace ka samu matsala don matacce ba zai iya yi maka komi ba kamar yadda ya kasa yi wa kansa amma idan da da rayayye ka dogara to ai zai iya yiwuwa ya tabuka maka kamar yadda yana iya tabuka wa kanshi lauƙara ƙa'ilun limaza lam takunil aya idan da wani zai tambaya ya ce me yasa ayar ta ce wa tawakkal alal qawiyyil azizi ba tunda ana neman a dogara da abu mai ƙarfi ai da sai a ce wa tawakkal alal qawiyyi al azizi ka dogara da ka dogara da kakkarfa buwayayye wanda ya buwayi komi da shi ya kamata ka dogara me yasa ayar ta faɗi haka ba sai ta ce wata tawakkal alal hayyil ladhi la mutu, ka dogara da rayayyen da bai mutuwa لأن القوي لأن القوة والعزة أنسب فيما yabdu domin idon ka lura ƙarfi da izza shi ya fi dacewa da ambata a nan a zahiri a cikin abin da ake gani a bayyane fi yabdu a cikin abin da yake a fili a ganin mu sai mu gada ya kamata a ce alal kawiyil azizi da karfa wanda yake dauke da buwaya wanda ya buwayi kowa da komi kamar tsoma na kalla an gane wannan to amma sai yake alal hayyin Lazila la mutu. to menene amsa anan da zaka ba mutumin da ya gaya maka haka me yasa ayan nan bata ce alal qawiyil azizi ba sai ta ce alal hayyi ladzi la yamutu malam yace fal jawabu ga amsar annahu lamma kanat al asnamu allati ya'tamidu alaiha haula'i bi manzilati al amwat كما قال جل شأنه والذين min من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kaga anan abinda isa Allah subhanahu wa ta'ala yace alal hayy allazi la yamutu don ya dace da abin da ake magana akai saboda me saboda su mushrikai abinda suke kira suna bauta suna roƙo matattu ne gumaka matattu ne salihan bayin da suka mutu matattu ne to kai kada ka kira matacce kira rayayyen da baya mutuwa ko kuma a'a wanda ake kira din yanzu yana raye amma zai mutu to shi ma bashi ka kira wanda baya mutuwa raye yake yanzu sannan kuma bai mutuwa bai dace ba shi yasa ba a ce alal kawiyi al'azizi, sai Allah ya ce alal hayyi allazi la mutu. saboda a nuna maka bambancin abun bautar ka kai da bambancin wa'ancan mutane su kuma abun bautar su matacce ne ko kuma mai mutuwa kun gane shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tawakkal alal hayyi allazi ya mutu. annahu kana annahu lamma kanat asnamu yayin da su gumaka allati ya atamidu alaiha haula'i waɗanda wa'ancan mushirikan suke dogaro da su bi amwat suna nan a matsayin matattu gawawwaki ne matattu wata gawar ta daɗe shekaru da mutuwa ake kiranta kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina lalle waɗannan da ya da'una suke kiransu min dunin ladi koma bayan Allah a madadin su kira Allah sai su kira su. To fa wa'annan ababen la ya na shay'an ba su halitti komi ba. Wanda bai halitta komi ba sannan a ce ya zama abun bauta. Wahum su kansu kuna halitta su ake yi. Su kansu ana da buƙatar su bauta wa wanda ya halicce su. to yaushe kuma su ba su halicci kowa ba sannan a bauta musu ƙarshe ma a mawatun. matattu ne fa gairu a haya'in ba rayayyu ba to ya za a bauta wanda ya mutu ya kasa kare kansa mutuwa ta buge shi sannan kuma kai ka ruga gurin gawa ka ce wai ita za ta kare ka wanda ta kasa kare kanta inda tana da magani da ita za ta fara yi wa kanta ko to kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah yake gaya mana a nan, amwatun gairu a hayayin matattu ne ba rayayyu ba, su ƙarshe ma wa ma ya shuru na ayyana yi ba suna, su kansu ma ba su san yaushe za a tashe su ba balle su san yaushe za a tashe ka har su cece ka su kai ka aljanna. Su kansu ba su san yaushe za su tashi ba, an buge su sun mutu ba su san yaushe kuma za a tashe su ba, kuma ba za su tashi ba sai an tashe su. kai kuma wai daga abu ya same ka he ka ruga gunsu ka je ka ja burki gaban gawar da ta dade da rubewa ina ya ganta ba <laughs> a to ai a aikace ne ai yanzu kai duk daga abu ya same ka ina kake rugawa ka ja burki to ina yake to ka ganshi ai imaninka da shi ne ko la manja wa la illa ilaika ko don babu wurin tsira da fakewa sai kun Allah ko Allah ne zai maka abu kuma sai ka rugo ka ce Allah taimake ni in ba Allah ba wa zai baka wahala sannan kuma ka rugo kun shi ka ce taimake ni ina jin jiki sai Allah amma in wani ya baka wani abu yanzu idan wani ya same ka ya kwaɗe gunsa za ka je neman magani sai ka tafi wajen likita ko to amma Allah ba. in ya ɗora ma abu kuma sai ka gogon shi Ki Allah ba wurin fakewa fa sai kai dan in ya maka ma ba inda za ka ruga sai dai wurinsa laman ja wa laman ja minka ya Allah illa ilaika eh ba gurin tserewa ba wurin fakewa gunda za mu je mu fake mu buya dole sai gun ka kai din don kai ke da kowa kai ke da komi to amma su sai su ruga gun gawa matacce wanda ya daɗe da mutuwa wani kuma mai rai wanda yana jiran ya mutu ko mutuwa tana jiran lokacinsa ya yi ta buge shi wani shi allansa boka boka zalla ko malam boka waye ya fi laifi yanzu kai idan aka ce zaɓi ɗaya waye ya fi malam boka ko boka zalla Eh? Boka zalla fa shi a matsayin mai laifi yake. Wata rana za ka ga ya tattara wayannan ko mazan ya kona ya duba. Malam boka kuma wai shi malami ne. Shi da haka zai karkare. Sai in Allah ne ya masa rabo. Eh? Kamar mutumin da yake bidi'a ne da mai sako. shi ne sabon Allah yana kullum yana yi yana jimami sabo fa muke sabon Allah fa muke mai bidiya kuma ibada yake ibada yake kaga haka zai kare shi kuma yake bai da komi to haka kuma kafiri da munafiki shi munafuki wai yana nan musulmi ne baya tuna zai musulunta ai kuma to musulmi ne shi ai eh. to arne fa yana iya yiwa wata rana ya gane ce kai musulunci nan fa shi ya kamata ko to munafiki fa baya ma ba wata aya ma da zai ji a Qur'ani yace bari in gwada in dai na tarda da gaske ne zan musulunta baya tuna wannan amma wani arnin musamman ma wa'inda suke da ilimi a duniyance suna gwada ayoyin Qur'ani da hadisai kuma su musulunta kamar wanda ya gwada hadisin kuda doktoci ne wasu suka gwada hadisin nan na guda cewa guda yana da abu biyu a fuka-fukansa ɗaya fuffuken yana da cuta ɗaya fuffuken yana da maganin cutar in ya faɗa a abincin ɗayanku to kada ya cire shi cat ya jefar ya ɗan tsoma shi gaba ɗaya sannan ya cire sai ya zubar domin idan ya tashi faɗuwa da gefen da yake da cutar yake faɗawa to in ka cire kuma za ka sha wannan cutar amma idan ka tsoma ɗaya kukkuken ma to ya magance wancan cutar don ɗayan yana da cuta ɗayan kuma yana da magani wannan hadisin haka manzon Allah ya ce likitocin nan suka shiga suka yi nazari suka yi nazari suka auna suka auna sai suka ga lalle ɗayan ga ƙwayoyin cuta ɗayan kuma ga ƙwayoyin maganin cuta duk suka musulunta munafiki zai wannan eh suka ce tabbas wanda ya gaya masa dinnan shine wanda ya yi kudan in ba wanda ya yi kudan ba ba zai ba zai ba wanda zai gano lokacin da aka yi wannan ba wata na'ura aka yi hadisin nan suka ce to lalle wannan annabin wanda ya halicci kudan ne wanda ya yi kudan nan shi ya turo shi don haka shine ya kamata duniya ta bi don haka mun bi shi eh to yanzu in ba irin wannan idan ba lura ba da kula da ayoyi yaushe ma har za su gane to su guda ne dalilin su yasa Allah baya shayin ya buga misali da komi ko inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqa ko gwargwadon sauro Allah yana iya buga misali da shi da abin da yake sama da sauro domin ya buga misali da irin wayannan abubuwa wani lokaci ya ambaci tururuwa ya jinjina mata ya ambaci sauro ya ambaci gizo-gizo da shauransu duk kayansa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi bayansa da a ce wannan arne ne zalla wannan munafuki to munafukin ya fi hadari wannan bidi'a yake wannan yana sabawa wa Allah kawai to me bidiyar ya fi hadari ko wannan kuma boka ne zunzurutu wannan kuma da malanta yake ci malam boka to fa bokan nan fa zai iya ganewa ya shirya amma malam boka shi yana nan yana gyara rawaninsa ba mamaki ma a naɗa shi sarkin malaman garin eh, shi sarki yana iya naɗa shi don shi ko da yaushe zai je ya ba sarki fa'ida to sarki yana ji da shi ya ce to kai ne sarkin malamai in ya ga dama kai in ka cika cewa Allah ya ce in an yi taron ma ba da kai za a rika yi ba eh. to kuma ai gari ya lalace gari ya yi kyau kai kuma kaso ya kamata ce garinka ya yi kyau yau zai dai inda ake musu abun wayanda ya kamata su gyarun su kuma eh a je gefe a yi ta musu wazi. sai su gane domin matasa idan suka gane addini to wata rana su ne shugabanni don haka ka rika damuwa wai a'a manya ba su ji wa'azi ba ba yara suna ji ba su ne garin duk inda ka tar da gari tsoffi ne kawai suke addini garin ya ka ce masa kango eh ka ci kira garin kango in kuma ka tar da matasa ne ke ka ce birni gari zai rayu don su ne suke tafiya nan gaba wayannan kuma kasa za su yi to kaga idan wayannan suka rushe wayanda za su hau kuma gyararru ne to wannan shi ne. shi yasa addinin musulunci yake son karantar da yara tun suna ƙanana a karantar da su addini su fahimci addini kar a jale su sai sun girma wai su nemo ilimin addini da kansu kun kashe garin ku. domin idan yaro aka ce shi sai ya yi rika ya je ya nemo to fa sai zaɓaɓɓe daga Allah ɗan zaɓuwa ta musamman in ba haka ba idan ya fita shi abun da ransa ya mar kawai shi zai kwaso amma idan ya samu aƙida tun yana yaro duk inda ya je ya tar da shirme ce wannan ai ba bai da kyau malamin mu ya ce mana wannan haramu sai ya tsallake eh a wannan halal ne sai ya tsallake ka wannan hadisi manzo Allah ya taɓa mu labari shi wannan amfani da shi akwai fa'ida kaga ya gyaru tun yana karami ya samu shiriya shi yasa mai risala yace a ri kokari a kafa aƙida a zukatan yara tun suna ƙanana domin dasa irin wannan a zukatan yara tun suna ƙanana kamar a je a kankare dutse ne a yi rubutu gobara in an yi zai bar rubutu ruwan sama in ya zo zai bar rubutu iska guguwa za ta bar rubutu to amma idan aka je aka samu a kan hazo fa hazo ya taru kan dutsen ya lullube shi sai aka yi rubutu yaya idan wata guguwa ta zo balle ruwan sama balle gobara za a tarda hmm. to ya in kace kuma akan ruwa za ka yi rubutu kafin ka kare alif ma ya bace eh alif ɗaya kafin ka yi shi balle ka yi na gaban yalu to aka ce kamar za ka yi rubutu a ruwa ne zai rubutu to a ce duniyan nan ka shirya da ita sai da kowa ya hankali ya samu abin da yake so ya rike sai a ce to ka zo ka raba su da abu wallahi in ba annabin Allah ba aikin ba karami ba ne ku duba yadda manzon Allah ya sha wahala akan wayannan mutane lokacin da ya zo ya same su gaba ɗayansu suna kan bautar gumaka aka ce ba za ka je ka ce su bari ƙaramin aiki ya samu babban aiki ya haɗu da shi to amma da yake zaɓaɓɓen Allah ne amma duk da haka fa sai da ya kai ga barin mahaifarsa wa'anda suka rika imani da shi din sai ɗaiɗaiku su ma ba masu mukamai ba kuma da dama haka addini yake in ka je katar da guri ya gurbace to ka jira ka ga suwaye za su fara matsoka za a ga ba masu gatan garin bane da farko da haka da haka har ka ga waɗanda suke da gatan garin sun shigo amma idan Allah ya taimaka sai ka ga Allah ya taimaka an kama garin gaba ɗaya dalilin haka hankali a hankali to haka addinin Allah yake yanzu makka in aka ce maka da ita ce tafi tsanar musulunci za ka yi mamaki ko to me yasa aka ce da ita tafi tsanar musulunci saboda nan ya fara jira ka san ko inda abu ya fara jira nan zai samu masoya da farko nan zai samu makiya da farko shi ne dalili kawai ba wai don su suka fi duniya kangarewa ba don idan da a wani wurin ma abun ya fara jira to haka za a yi don inda aka fara samu abu a nan za a fara gane ana sonsa ko ana kinsa kuma idan ka duba ai kuma ba wanda suka fara son abun kuma sai daga nan Allah waɗanda suka fara imani da shi ɗan nan ne Abubakar Aliyu Khadija duk ƴan mahaifa ne ƴan ƙasa na asali a Makka su suka fara karfarsa kuma su suka goya masa baya ko to don haka ashe abu inda ya tsiro to nan zai samu masoya nan zai samu makiya to amwatun matattu ne fa wa'annan mutane ghairu ahya'in ba rayayyu ba eh wa ma yash'uruna ayyana ba basu san ma yaushe za a tashi alkiyama a tashe su ba sannan kuma wai kai su ka riki kai an daɗe da rena hankalin musulmai waɗansu da haka kawai saboda an ɗauki mutane ba su san ma an aiko manzon Allah ƙarshe ba sallallahu alaihi wasallam to in ba an ɗauki mutane ba su san an aiko annabin ƙarshe ba ya za a zo a kira wani mutum a ce wai in dai kace kana son sa ka yarda da shi shi kenan kai kam if almashita eh kai abin da ka so ranar tashin alkiyama ko an so ko an ƙi za ka je aljanna to yanzu wannan mai wannan magana ya ɗauke ka kasan manzanci ya ɗauke ka ka yarda akwai ma bayanin ƙur'ani ya ɗauke ka kawai kai baka san ma menene addinin musulunci ba shi ya sa ya gaya maka haka amma wanda yake da musulunci ya san tarihi yaushe za a ce masa akwai wani mutum mai sunawa ne wai ranar tashin alkiyama zai zo ya ta surar yana kai ku firdausi eh wai ya kai ku firdausi kafin ankara sai ya gama da mutanensa in an zo hisabi kawai ba nasa a ciki duk suna can aljanna wa aka ce zai fara shiga aljanna to amma wai su sai nasu sun je kafin a ankara kuma shi mai wannan zirga-zirgan shi ko ta wace hanya zai rika ji ba mu san bypass din nasa ba eh to Allah ya sauke to su ba su san ma yaushe za a tashe su ba yanzu haka suna can a turbaya suke kasa sace take ta kira eh kasa ce kawai sun zama kasa sun riddige suna nan a kwance cikin kasa sun lalace cikin kasa in sun aikata alkhairi ruhinsu yana nima in sun aikata akasin haka ruhinsu yana akasin haka to amma menene naka na kiransu sun mutu sun mutu kuma da burin akwai abun da suke so burin su bai cika ba suka mutu amma kai yanzu wai za su cika ma burin ka nasu ma ba su cika ba don ba su suke cikawa ba mai cikawan bai cika musu ba kai kuma yanzu su kake nema su cika ma burin ka amwatun matattu gairu a hayahi ba masu rai ba sannan wa ma yashkuruna ayyana yub'asuna ba su san yaushe za a tace su ba faqala shi yasa sai Allah yace tawakkal ka dogara alaman laisa sifatahu ka sifati hadhihi asnam kai in za ka dogara ka dogara da wanda sifarsa ba ta yi daidai da sifar waɗannan gumaka matattu wa'inda in ma ba su mutu ba yanzu za su mutu nan gaba kai ka dogara da wanda bai mutu ba ba zai mutu ba kuma yana nan raye tun fil azal haka yake kuma abadal abadi haka yake an gane wannan to shine dalilin da yasa bai ce alal qawiyyi al azizi ba sai yace alal hayyi allazi la yamut don magana da ta dace akan abin da ake magana akai don ana magana akan a hana mutane bautawa matattu to tun da haka ne sai aka ce to kai kar ka bautawa matacce ka bautawa mai rai wanda ba zai mutu ba an gane wannan domin a wasu wuraren ai yayi amfani da azizu din ya yi amfani da kuma arrahimu an gane wannan to shi yasa malam yake li annal izzata an sabu fi hazan siyab abin nan kai li menene wa huwa al-hayyu alladhi la yamutu shine ka dogara da wanda yake da rai bai mutuwa ala annahu qala fi ayatin ukra duk da cewa a wata ayar ko ba shi bane to duk da cewa a wata ayar Allah ya ce wa tawakkal alal azizir rahimi ko alal azizir rahimi ka dogara da buwayayye wanda yake mai jin kai to anan kuma ayar ta faɗi abin da ya dace da muhallin gunne saboda ana magana ne akan izza da neman rahamani rahimiyya shi yasa sai yace to ka dogara da mai izza wanda yake mai rahama mai jin kai li'anna al-izzata ansabu fi hadha don izza ita ta fi dacewa a wannan siyakin a madadin a ce alhayi ko kamar a ce wata wakala alal hayyin rahimi sai Allah ya ce alal azizin rahimi an gane wannan to wa wajhun akar ismun ya taba manu jami'a sifatil kamilati fil hayati ya ce lallai ita da aka ce alhayu ismun suna ne ya tabammalu ya taro jami'a sifati dukkanin sifofi Lati, cikakkun sifofi fil hayati a rayuwa to duk wata sifa ta rayayye in aka ce ya mutu bata mutu ba eh amma in aka ce yana raye to kamala ta kare a mai rayu wanda bai mutuwa a ce ga kyakkyawan mutu ga iya ado ga farin jinin jama'a ga mulki ga kudi, ke kaga gidan shi amma ya mutu me ya rage sai rubewa sai lalacewa in ka bi ta kusa da shi ma an ba rube ba ka toshe hanci ko ba haka bane to amma aka ce kuma wannan da yake da wannan sifar yana da rayuwa ta har abada kamala ta samu ko bata samu ba an samu kamala domin wannan rayuwar kamala ce a cikin wato wannan a ce bai mutuwa din nan kamala ce wacce take cikakkar kamala a cikin sifofi abin da malam yake faɗa mana a nan cewa lallai irin wannan wato ya tattaro dukkanin sifofi na kamala a rayuwa wa min kamali hayati yi, azza wa jalla annahu ahalun bi an da alai. saboda wannan kamala ta rayuwa sai ya zama ya dace da a dogara da shi Shi ne ke rike da arzikin duniya shi ne kuma yake kame shi talauci ya watsu shi ke rike da taskar ruwan sama shi ke rike da taskar tsiron arziki daga sama shi ke da lafiya shi ke kame ta ya an tayo annoba shi ne ke ba da mulki shi ke karbewa shi ke girmama mutum tun yana karami shi ke kashewa shi shi shi ke dare shi ke yini duk wannan kuma sannan shi mallakarsa ce ta har abada sannan bai mutuwa kuma ba taɓa rasa shi ba ba za a rasa shi ba wannan in ka dogara da shi ka dogara da jigo mai ƙarfi to amma idan ka bar shi fa gunwa za ka je ka dogara da wanda da ba shi kuma ana nan kuma zai gushe kuma ana nan ashe bai da ma amfani don ya kamata da a ce wannan da shi aka dogara to in ya zama babu a rushe haka ne ko ba haka ba karewa dai ka ce jingiri da wa ya dogara da uwarsa to tana iya ta haife shi ko tsotsa ɗaya bai yi ba ta mutu kuma wata rana ku same shi shi ke faɗa a ji a ƙasar ya fi wa'inda aka yaye ko ba haka ba ne talle nawa ne suka zamanto sun fi ainihin wato randa eh ko da ke ba mu san ma asalin talle ba ko amma mun san talle kam to to da yawa ake haihuwar mutum bai san uwar ba uwar ba ta gane shi ba ta mutu ta bashi kuma ya yi rai ya zama ƙato mai shan nonon kuma ya zama ɗan canki haka ka gan shi a tsamure kuma ya sha uwarsa din ya sha nono ya ƙoshi amma kuma a tsamure ba lafiya wannan kuma bai samu uwar ba ma dan haka ake dan siyo madara ana dan tattala masa da haka kuma zai zama garkeke to ashe waye ne abun dogaro Allah idan da akwai wanda in ya mutu za a mutu da uwa in ta mutu jinjirinta zai mutu muka ce a daji wata barewa sai ta aikuta yadda ɗan ta mutu ko kuma ta ta huta baushi ya harbe ta kuma wannan ɗan ƙaramin kuma zai girma a dajin ba a yi don mai rayawan shi ne rayayye ba wai uwar za ta raya ɗan ba shi idan da haka ne da ita tun da an yi harbe ta da ɗan zai mutu to amma bai mutuwa kurciya za ta yarfi ɗaya ‘ya'ya sai kuma ta mutu ‘ya'yan kuma da haka za su girma Allah zai rika turo musu abin da za su rika ci ka gani da haka Allah zai rika turo musu abin da za su rika ci wani bawan Allah ne kenan sai ɗansa sai ya harbe wata kurciya tana ta gudu an harbe ta da irin abin harbi sai ta ruga da gudu ta yi wajen ijinta ashe tana da yan jarirai ta zo daidai gurin sai ta fadi sai ta fadi a gun kusa da kan gija gefe ga reshen da za ta abun nan sai ta fado kan reshen ba ta sauko kan gijan ba ‘ya'yan suna zizi zi zi zi suna buɗe baki sai uban ya zo ya duba yaro zai hau ya ɗauka ya ce kun kaga ka kashe na jarirai yanzu me za ka ce wa Allah yanzu wa'annan ya za su sai ya kori yaro sai ya ce bari ya ga ikon Allah ‘ya'yan nan ya za a yi ya ɗauke su ne ce to shi kuma in ya ɗauke su me zai ba su sai ya ƙyale su wannan uwar nan ta rube kudaje da tsutsa sai su zo kullum ya zo sai ya duba sai tsutsa ta faɗo sai ga ɗanɗan ya buɗe baki tsutsa sai ta faɗa sai ya haɗe guda in yazo sai ya bushe kawai eh bushe haɗe da haka kafin wannan mushen ya ƙare sun girma sun koshi fiye da sauran kurciyoyin da uwar take ko abu tana ba su waye ya wannan aikin da can inda aka harbe ta wurin za ta mutu sai ta ruho tana tuna 'ya'yanta sai ta zo ta faɗi kuma kwananta ya ƙare daidai gijar. to a nan ne tsutsotsi sai su rika lokacin da tarbe din dutsa kawai in ta abun nan ta faro sai a cikin bakin yaya da haka su kuma suka rayu har ma suka rika samun abincin da ya bi na masu huwa suka yi bulbul dattijo nan ya duba ya duba sai ya ce wa yayan to kun gani kun gani ko to kar ku dogara da abin da nake da shi ni ba zan yi muku gobe ba don in na mutu ku duba yayan nan Allah ya bin gatan da Allah ya musu ku dogara da Allah Allah zai muku gata ko bayan bana kar ku dogara da wai ni ne babanku ina da kaza ina da kaza ku saki jiki ku rika shirme to fa ni fa in bana nan fa ba abin da zai amfane ku ni na gama na tafi ku dogara da alhayyin lazi la mutu. an gane wannan ayoyi suna nan da yawa idan mutum yana da basira sai ya gane aya in bai da basira kuma shi shikenan Eh, eh, inna fi kalki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali mai hankali yake gane irin waɗannan ayoyi Allah ya mana gamda katar qaulihi fadin sala ya mutu bai mutuwa yani li kamali hayatihi la ya mutu saboda cikar rayuwar Allah bai mutuwa fa yakunu ta'alluq ta'almiko fa yakunu ta'alluquha bima qablaha al-maqsudu bihi ifadatu anna hadhihi hayat kamila talikinta ga sifar da ta gabace ta don a nuna maka fa'idar cewa wannan rayuwa ce wacce take kamilan rayuwa la ha fana'un karewa ba zai riski wannan rayuwar ba amma idan rayuwar da ka dogara da ita wata rayuwa ce wanda wata ran babu zai iske ta to baka dogara da mai karfi ba ka dogara da rusasshen abu don wata ran zai rushe Allah ya taimake mu da dogaro da Allah fi hadhihi al-aya min asma'illahi a cikin wannan aya akwai suna daga sunayen Allah akwai alhayyu alhayyu wa min sifati akwai kuma sifarsa alhayatu alhayyu ismun lillah alhayatu sifatun lillah fa'ul maut akwai kore mutuwa almutadamminu li kamalil haya wanda shi zai tattara maka gaba ɗaya kamala ta rayuwa in aka kore wa rayayye mutuwa to ya samu cikakken rayuwa kenan fa fiha sifatani wasmun a cikin ayar akwai sifa biyu akwai kuma me suna ɗaya sunan shine alhayu sifa ta farko ita ce alhayatu sifa ta biyu adamul mauti wanda bai mutuwa sifa ce ta Allah ta kira shi wanda baya mutuwa an gane sifarsa ce bai mutuwa sifarsa ce kuma rayayye suna wato shine rayayye sunansa ne kuma alhayu a ƙaunin muallif malan da ya ce wa qaulihi can da zai fara ainihin matanin wa huwal alimul hakim malan ce wa huwal alimu alimu shine ainihin Al'alimu, shi Allah da ake so ka dogara da shi shine al-hakimu to faɗinsa da ya ce wa huwa alimu malam ya ce sabaka tariful ilmi mun riga mun gabatar maka da tarihi na ilimi al ilmu wa sabaka anna al ilma sifatu kamalin muka ce lalle al ilmu sifa ce ta kamala wa sabaka anna ilma Allahi muhidun bi kulli shay'in ko mun gabatar cewa ilimin Allah ya zagaye komi yanzu ba buƙatar mu dawo mu ce za mu tsaya akan al'alimu mu yi maka wani bayani daban mun riga mun yi bayani akan al'alimu to amma al-hakimu amma shi hakimu fa hadhihi al-madda ha ka mim waɗannan kalmomi ha'un kafun mimun tadullu ala anna hukumin wa ihkamin hukumin wa ihkamin an gane hukunci da kuma ainihin yin hukuncin. Falal awwal yakunu al-hakimu bi ma'ana alhakimu. hakimu Akan wannan da yace ya dullu ala hukmin wa ihkani to hukmin din na farko ana nuni bi ma'ana alhakimu ma'ana mai yanke hukunci. Wa ala sani alhakimu ƙwararre gwani a wajen hukunci an gane abin da mala yake nufi ko to bi ma'ana al mukam ko al mukim wanda yake yin hukuncin idan ya dullu hadal ismul karim wannan suna wanda yake cike da karama ala annal al yana nuna mana hukunci na Allah ne ashe gaba daya ala innal hukma lillah lalle hukunci na Allah ne wa yadullu ala anna Allah mausufun bil hikimati sannan yana nuna mana Allah ya sifanta kansa abun sifantawa ne da hikima korewa a wajen hukunci kwararre ne li annan ikama huwa al-itqan abinda ake nufi da ikam gyara abu ka tace shi ka yi shi kal inda wani zai duba ya duba ya duba ba inda zai gyara kaman ƙwararren ma'addaci ya rubuto allo ya aje a gaban mayu eh mayun baki da watsani suleka suleka suleka suleka a kai ƙarshe ya ɗauki allonsa yaya idan shi ne saka allonsa na farko ya ga yanzu in da lokacin da ya zo tsangayar ana mana masa wani kallo to yanzu sai a canja eh ta ce karon fari ya sha fari bari to wayannan mayun kuma su za su shiga yi masa ziya wani zai sai ya ce zai shiga wani abu ka san hatta maganin shan fari akwai wani yana da tsafin da in ya sa allansa ko da gyara ba za ku gani ba eh? wani kuma duk yanda ka gyara allonka in ya ga dama in ya harari sidira sai an samu wani dan wasali ya tashi ka ji mayu a wannan maitar ba ta da kyau amma maita irin ta gane ƙur'ani, to ita ce maita mai kyau ganewa ya yi kawai saboda ƙwarewa. amma wanda yake haɗawa da tsafi shi yasa a ƙasar gabar ba zan faɗi sunan ƙasar ba ƙasar gabar ba ka isa ka taɓa da yatsa ba sai dai ka ɗauki tsinke ka ce nan dai in ka sa yatsa to kana iya ɗauke bakin yana ɗorawa in ya ɗaga sai ka gaba alif bakin eh dole kuma ka sa shi an ci gyaran ka wai shi kenan an more an ci gyara maimakon a yi sa'a ba a bata ba wai su so ake a ce ka zo da barna su suka gyara to wannan ba gyara ruwa ne <laughs> ayo eh eh eh wai ya zama na wai kai gyara ake da kai ba wai kashi za a yi ba ba a kasa ka ba eh to irin wannan matsala ne shi kam Allah ya kare mu to yanzu irin wannan tarbiyyar ita ce za ta zo ta yaya malamai fa eh? Allah ya kare amma idan Allah ya yi mutum baiwa sai ya yawo ya yawo a gurin sai ya fito kuma tacacce sai kaga mutumin kirki ne shi bai samu yanzu ga mu da alarama duk wannan lungunan yanzu da kundinsa ya bi littattafan hukun nan eh in aka haɗa littafin ka da na wannan da na wannan duka da kundin shi ya fi wani eh? eh. amma da Allah ya sa mai rabo ne a Qur'ani kaga yanzu yake kira akan sunna eh mutum ya roƙi shiriya daga Allah na sani shine ne ɗalibin farko da muka fara yin karatu da shi a garin lokacin ina hanyar take shi ne na farko wanda ya taɓa zuwa muna yin karatu da shi babu wani wanda za a ce shi ne wanda muka fara yin karatu da shi sai shi ban manta wannan ba eh eh ban san waye gaya masa ba na sani kawai kallon fuska ne fa da yake yayi yawon karatu ni ban taba cewa kowa na yi karatu ba kuma ban taba nuna karatu ba dan akwakuna nake yawo da shi na tallace tallace na ina dan samun na cin garau garau wai ya same ni da littafi muka gaisa wai na so ni iziya ni iziya ce ko habari ne kam iziya ce muka ban manta ba je to kai iziya za ta yi wa gunmu hakan nan muka dai fara to shine ɗalibi na farko da muka fara To ashe kaga shiriya ta Allah ce. Allah subhanahu wata'ala shi ne zai baka shiriya ba wai don kai kaso ba wa ma ta sha'una illa an ya sha'awa. idan da a ce Allah ba haka ya so ba to yanzu da su ne manya eh da ya samu kudi a gun mata ka yawa ma Allah ya za taimake shi aiko Allah ya rufa yi. آمن آئنا وهو العليم الحكيم كو تو وعلى الثاني كو أن الله موصوف بالحكمة لأن الإحكام هو الإتقان والإتقان وضع شيء في موضعه to me ake cewa itqanu shine ka aje abu da ya dace kamar yanda muka ce kamar ƙwararren alaramma ko wanda zai so kowane baki kaga ya aje shi daidai inda yake ba tare da an samu matsala ba to wannan ita ce ƙwarewa to babu ƙwararre kamar Allah mai aji abu inda ya dace kar ka ga wani mutum an yi shi da hannu ɗaya ka ce kai wannan ba a yi masa daidai ba haka Allah ya so akwai abin da ya sa Allah ya yi haka wani kuma an yi shi ma za ka ga babu filin idon ma balle a zana idon to shi kuma haka Allah ya so shi akwai ayat da yake so ya nuna wa duniya eh don kai uban yaron da uwar yaron ba ku kuke yin ɗan ba a nuna muku Allah ne ke yi to shi ga yanda yake so ɗan ya fito domin idan da iyaye su suke yin ɗa da kowa kyakkyawa zai yi ko wanda zai zo ya zama fitina ga duniya ma to amma in Allah ya so sai ya baka irin wanda yake so ko a aiko shi ba ƙafafu ko kuma ba ido ko ba kunne ko kurma ne ko bebe ne kar kai bakin ciki da abun da Allah ya baka don wanda ya abun kwararre ne sannan shi ba a cin sa. sannan duk abin da ya yi a daidai ya aje shi ya aje shi a inda ya dace ba wai ya ɗauko abu ya ɗora a filin wani ba Allah subhanahu wa ta'ala adili ne komi yana aje shi a muhallinsa a fafi a cikin wannan aya akwai isbatu hukumin wa isbatu hikimati tabbatar da hukunci wa isbatu hikimatin da kuma tabbatar da hikima hukunci da hikima a ayan da muka karanta wa huwal alimu alhakimu Allah taimake mu fallahu azza wa jalla wahdahu huwal hakimu Allah shi kadai tilo shine alhakimu mai yin hukunci wa lahi imma kauni wa imma shar'i kuma hukuncin Allah nau'i biyu gaba daya imma kauni wa imma shar'i au imma shar'i wa imma kauni ko dai hukuncin Allah kauni ko hukuncin Allah shar'i to yaya hukuncin Allah kauni yake yaya kuma hukuncin Allah shar'i yake fa hukumullahi shar'i hukuncin Allah wanda ake ce da shi shar'i wanda a shari'a ga hukuncin sallah ga hukuncin azumi ga hukuncin zakka ga hukuncin hajji ga hukuncin wanda ya kashe wani ga hukuncin ko a shari'i hukunci shar'i kenan ma ja'at bihi rusulahu ko rusuluhu wanda manzanninsa suka zo da shi wa nazalat bihi kutubu littattafansa kuma suka sauko da shi min shara'i daga cikin shari'o'i na addini to shi ake cewa hukumun lahi shar'i duk abin da Allah ya aiko a cikin littattafansa zuwa ga manzanninsa zuwa ga bayinsa ga yanda za ku yi kaza ga yanda ake kaza in kaza ya faru ga yanda za a yi to shi ake cewa hukumun lahi shar'i hukuncin Allah a shari'ance an gane wannan to menene hukumul lahil kauni wa hukumul lahil kauni ma ƙabahu ala ibadihi min al wal rizki, wal hayati wal mauti wa hawihi, ko wa hawi zalika abinda Allah ya hukunto wa bayinsa na halittawa shi ya halicci mutane ya halicci dabbobi ya halicci bishiyoyi kamar yadda shi ya yi sama ya yi ƙasa shi yake halitta komi yake halitta kowa hukumun lahil kauni don hukunci ne na Allah na kun kun gane ko alkauni daga kunne hukuncin sani ya bambanta da shari'i waye ya hukunta maka wannan lafiyar da kake tare da ita Allah ne hukumin lahil kauni wa yake hukunta maka basirar da kake fahimta da ita baka zama dolo mahaukaci ba Allah hukumun lahil kauni wa yake mana dare yake mana yini Allah hukumun lahil kauni kaga ya bambanta da hukumun lahil shar'i hukumun lahil shar'i wa ya koya maka yanda zaka yi sallah shar'i wa ya koya ma yanda zaka yi zakka shar'i waye koya ma yanda za ka yi hajji shar'i waye ce ga yanda za a yi barawon ya sata shar'i mazinaci shar'i mai shan giya shar'i ya ake yi idan an mutu yanda za a raba gado shar'i wannan duka shari'a ce ga ta a rubuce annabawa suka zo da ita a cikin littattafan da aka aiko su da shi zuwa ga bayin Allah sai a samu ma hakim a cikin ku mai hukunci amma da me a shar'i babu wani alƙalin kauni sai Allah amma akan samu a shari'i wanda za a ce wannan shine mai yanke hukunci amma a hukumin lahi shari'i da hukuncin Allah na shari'a in aka kawo ka kayi laifi kaza sai ya duba littafin Allah ya duba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba tarihin magabata ya aka ce a yi, sai ce to wanda yayi kaza ga yanda Allah yake a masa hukumin lahi shari'i ya yanke hukunci amma hukumin lahil kauni wannan na Allah ne to yanzu akaramaka kallahu ko ranka ya dade yaya gobe kuma an Allah ya kai mu juma'a me zai faru tunda kai ne alkali yana da wannan hukunci na kauni sai Allah shi ne zai kawwana muku me za a yi gobe ko gobe wani tashi ba lafiya wani accident za a yi ya kwankwatse ya mutu wani kuma ya kakkare wani kuma ya rasa hankali kwakwalwar ta juye wani rannan ne zai samu arzikinsa wani rannan zai yi asara hukumin lahil kauni hukuncin Allah kauni kenan an gane bambancin ashari'i wal kauni to to shi yasa yace yana daga cikin hukumin lahil kauni abinda ya tattaro halitta arziki rayuwa mutuwa da abin da ya kama da haka min ma'ani rububiyatihi wa muqtadayatiha ko wa muqtadayatiha ko da irin abin da ka tattaro na rayuwar cewa Allah shine ar-rabbu wanda ke dauke da rububiyar rayuwar bayinsa bushiya idan Allah ya ce za ta mutu yau kawai ku ga ganyen yana yelo kawai yana ta yelo yana zubewa kawai he kaga ta bushe wata ran ya baye he kaga ta kan ta mutu to Allah subhanahu wataala don shine ar-rabb mai raya ta komi idan bai raya abu ba bai rayuwa shine ar-rabb don shi yasa ake cewa a cikin tauhidi ana son imani da rububiyya imani da cewa Allah shi ke rayar da kowa yake rayar da komi kamar yadda imani da Allah shine ke da uluhiyya shine kaɗai abun bauta ba a bauta wa kowa sai shi an gane sannan kuma a gane cewa yana da wasu sifofin da ba mai su sai shi yana da sunayen da ba mai tsara su sai shi ba kai saka tsagawa Allah suna ba sai wanda ya tsagawa kanshi ko annabinsa ya ce sunansa ne haka kuma sifa sai wacce zana kansa ko annabin sai ce sifarsa ce waɗannan abubuwa yana daga cikin abun da ake buƙatar kowane mumini ya san su Allah ya mana ganda kata a sai ya ne to malam yana so ya kawo mana dalili wanda zai nuna mana na hukuncin shar'i da kuma hukunci na kauni to sai ya fara da hukunci shar'i قوله تعالى في سورة الممتهنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم da ya lissafa mana irin abubuwan da yake so mu yi ya hahana mu wasu abubuwa ya tsora mu akan wani abu don duk inda Allah ya tsora ka akan abu to ya hana ka wani in ya hana ka wani kuma zai tsora ka akan wani to sai ya ce zalikum wancananku da aka lissafa hukumullahi." Shi ne hukuncin Allah ya hakumu bainakum da yake hukuntawa a tsakaninku wallahu Allah alimun ne masani hakimun kwararre gwani wa dalilin hukumul kaunifa hukunci kauni ta'ala ala adi eh, ko eh, an adi eh, ikwati yusuf haka ne ko eh wato game da ɗaya daga cikin ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wanda suka zo wato sayan abinci a Misira suka tarda wanda yake shugabantar wannan ɓangare na sayar da abinci ashe ɗan uwansu ne Yusuf. Shi kuma Yusuf sai hikimar da ya rike ɗan uwansa Binyamin. yace ba zan ba ku shi ba sai kun kawo mini abin da kuka ɗauke domin ya yi hikimar da zai rike ɗan uwansa to shi kuma babban yayansu sai yake falan abrahal arba ba zan taɓa barin wannan ƙasar ta masar in koma wajen baba ba hatta ya azana li abi sai in baban nawa ya ce ya yi mini izini ya yi abe mini in komo amma ba zan iya zuwa in yi ido hudu da baba ba da mun fita da ɗansa Yusuf mun dawo mun ce kilkeci ya cinye shi babu shi, yau kuma mun fito da Buniyaminu, mu koma mu ce sarki ya rike shi, shi kenan mu ba wanda za a kama sai ɗakin su Yusuf kawai, mu a ɓangaren mu ba abin da za a ci kilkeci bai taɓa mu, hukuma ba ta kama mu sai wancan ɗakin. Kai wannan yanzu kan mun je duk abin da muka faɗi ma fa kai ni ba zan iya zuwa komawa wajen baba ba, hatta ya azana ni. har sai in ya mun izini au ya kuma lahuli. ko Allah ya yanke mun hukunci kauni kun gane hukunci kauni nan ba shar'i ba wa huwa khairul don dan shine fiyayyen masu iya yanke hukunci yana iya yin hukuncin da za mu zo mu haɗu da baba ba tare da damuwa ba kuma hakan aka yi ya bayyana ashe rikon da aka yi wa ɗan uwansa ko ɗansa ba na illa ba ne ashe duka ma Allah zai maido su kaga hukumar la'il kauni ah. sai ya tara ƴaƴan duka biyu kuma a wuri ɗaya kuma ya dawo da su uban kuma a cikin daraja da kima fiye da da lokacin da suke ƙauye an gane wannan to don haka hukumul la'il kauni kenan wa amma qauluhu ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimina to wannan wani hukunci ne kauni ko shar'i da Allah ya ce alaita shin yanzu ashe Allah bai kai ya zama ya zama ahkamil hakimi na shine fiyayyen duk masu hukunci eh ashe haka yake Allah shine yafi kowa duk wani mai hukunci hukuncin Allah shine ke gaba domin sai Allah ya zartar hukuncin na kama yake zama hukunci to wannan ayar ita kuma ba tana magana ne akan kauni ko shar'i kawai ba ba shar'i ko kauni kawai ba a'a tana mai fashamilun likauniyin wa shar'iyyin ita ta game duka hukumul shar'i wa hukumul kauni alaysa Allahu bi ahkamil hakimina yanzu ashe Allah bai fi kowa iya hukunci ba tun da yake ga yanda za a yi sallah kai ka zo ka ce mana ga wata nafila ta fi farilla duhu hmm? ashe Allah bai fi ka iyawa ba Allah ya aiko annabinsa ya ce shi na zaɓa sai abin da ya faɗi shine shari'a ka ce a bar sunnarsa gatawa ne ko kuma gatawa yanzu ashe alaysa Allahu bi mil hakimina ashe Allah bai fi iya shari'a ba kaza akwai masu rike waradin wane sai su bar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ashe Allah bai fi su iyawa ba da ya ki ɗaukar wanin a matsayin annabin ƙarshe ya ɗauko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani zai ce shi daga ya tafi ya tafi sai ya dawo zakin mu wallahi ba zakin ku bane ana faɗakar da ku ne ku gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ka dawo ka rike shi wannan da kake faɗa a kansa kamar kana gaba da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ni ina faɗa akan ina tare sunnar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka gane cewa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi bin kowa kai kuma kana cewa bin wane ya fi bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ni shine abin da nake so ka gane kuma wannan wata gaba ce muhimmiya in ba an dage ba za ta kai ka ga halaka in ka mutu kana kishin wani abu sabanin sunna to a kansa za ka tashi in ka mutu kana kishin sunna kuma a kansa za ka tashi domin ga ɗariƙa muhammadiya ga ɗariƙa fulaniya sai ka bar muhammadiya ka bi fulaniya ba fulaniya na fulatanci ba fa fulaniya a larabci wai wane ga hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka bi hanyar wane wane nan kuma Allah bai aiko maka shi ba annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya zaba ya aiko saboda shi kwararre ne ya iya hukunci ya yanke hukunci kauni cewa wannan shi na zaba a matsayin annabi na wanda kuma daga shi ba zan ƙara wani ba wanda shi nake so duniya ta bi a matsayin limam jagora in addini za ka yi to sai yanda ya ce sai yanda ya sai yanda ya tabbatar to shi ne nake so sai Allah ya turo shi kuma ga shari'a ta littafi na ga ilhama ta shari'a ta ta biyu abin da zai yi na bayani na ba shi littafin na ce ya yi bayani yadda mutane za su gane ga shari'ar Allah ya aiko da shi ga bayanai yayi shar'iyya wanda Allah ne ya tsara wannan shari'ar kai kuma sai wani ya zo ya ga hanyar wani shi ma ga yanda ya tsara komi sai ka tarda wani wuri ya dace da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wani wuri kuma sai ya kauce to sai ka ce to ai wannan ɗin ya fi falala sai ka bar na annabi Muhammad sallallahu alaihi sai ka bi na wanan to wani nan fa yanzu a wurinka tamkar baka yadda da wannan tambayar da Allah yake alaysa Allahu bi ahkamil hakimina yanzu ashe Allah bai zama shine yafi kowa iya hukunci iya shari'a iya kasantarwa shi ya kasance ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya tsara addini kauni kenan sannan shi ya tsara shari'a a Qur'ani ya aiko manzonsa ya zo ya bayyana ta sai kace a'a ba ita ya dace a bi ba kawai zalla ga wannan ashe kenan Allah bai zama kwararre sama da kowa ba ga wani ya fi nasa kenan alaysa sallahu bi ahkamil hakimina yanzu Allah ashe bai zama shine mafificin masu yanke hukunci ba kauni da shar'i me yafi kyau musulmai su sallama su sallama wa kitabu wa sunna su sallama wa abin da ya zo a Qur'ani su sallama wa abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka gane cewa ba abin da za ka yi kazira sai wanda Allah ya faɗa a Qur'ani ba abin da za ka yi kazira sai wanda manzon Allah ya dora ka akai matukar ka bar nan to ka sani ratse ka bi ratse kuma ba zai kai ka aljanna ba Allah ya sa mu gane to anan shine ita wannan ayar shamila ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ta tattaro hukumul shar'i da hukumul qawli an gani? kamar Allah ya hukunta wa wani arziki kauni kenan kawai ya zama mai kudi a garinku ya fi kowa ku kuma da shi kuka tsana don da ba shi ya kamata ya yi kudi ba cikin gidan suwa ne to ba shi ne shar'ul kaunin da Allah ya yi a makka ba sai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu a cikin da'ifa taini a cikin wa'annan jama'a biyu eh ga nan duka a rasa wanda za a aiko sai maraya eh min ni abin ko duk wa'annan alƙaryu manya manya guda biyun nan a ciki a kasa samun duk ga nomi ga masu kuɗi ga wane ga wane ga wane wai wai amin wai wannan shi ne wai annabi manzo kuma na duk duniya a rasa jama'a yanzu ku yanzu in har abun gaskiya ne yanzu da wannan za a aiko kaga kenan ba a yarda da wannan kauniya ta ubangiji ba to kamar yanzu ne wani Allah ya ba shi arziki bayan Allah ya ba shi arziki kawai kai kuma sai ka rinka shiga bokaye wai sai ka rusa arziki ka je gun wannan malami ka je gun wannan boka ba fa malami ba irin wannan wanda haka ake ce musu duka bokaye ne amma ɗayan sunansa malam ɗayan sunansa boka kun gane wannan a yi ta yi wai shi sai ya yi wa wancan wanda Allah ya wa arziki shari'a ce kauniya daga Allah shi kuma yana ganin kamar akwai wanda ya fi Allah iyawa bari ya je a canja alaysa Allahu bi ahkamil hakimina yanzu ashe Allah bai fi kowa iya hukunci ba kai har da zaka ɗauki ka je wajen wani wai sai ya canja hukuncin Allah baka yarda Allah ya fiye hukunci ba kenan shi yasa kake so ka canja eh? to wannan ayar ita camila ce hukumu shar'i wa hukumul kauni alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ita abinda ta tattaro kenan Allah ya mana gamdakatar Allah ya ba mu ikon ganewa ah. na'am a hannun dama muke ne ko to Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla kenan hakimun bil hukumil kauni kwararre ne a hukuncin sana kasantarwa wa bil hukumin shari'i kwararre ne kuma hukuncinsa na shari'a wa huwa aidan muhukimun lahuma sannan kuma mai kalkale su ne duk su fita daidai kowanne ya zauna a inda Allah ya so ya zauna in Allah ya tsara shari'arsa ta bayi shari'iyya za a ga ta yi daidai in ya tsara shari'arsa kauniya za a ga ta yi daidai fa kullum minal hukumaini kowanne daga cikin wayannan hukunci guda biyu muwafaqun li hikimati ya dace da hikimar ubangiji babu wanda Allah ya yi ba tare da akwai wata hikima da take kumshi a wajen ba lakin min al-hikimati ma na alamuhu wa wa min al-hikimati ma la na alamuhu sai dai daga cikin hikimar akwai wanda mun gane ta ko za mu gane ta ko za a iya fahimtar ta akwai kuma wanda ba za mu gane ta ba ba za mu iya fahimtar ta ba waye kadai ya santa ya san hikimar sai shi Allah bai bi anna Allah ta'ala ya kulu saboda Allah yana cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan dan ilimin dan kaɗan aka ba ku ba ba ku mai yawan da za ku iya gano kowane abu menene hikimar da ta sa Allah ya yi haka ba to yanzu wannan yaro wace hikima ce ta sa aka haifo shi makaho kai kwararru ku zo mu haɗu mu gano eh Allah kaɗai ya san hikimar da ta sa aka yi shi makaho Allah kaɗai ya san hikimar da ta sa ya yoshi kurma, ya yoshi bebe, ya yoshi gurgu, ya yoshi a haukace ya zo, wani kuma haka ba mahaukaci zalla ba amma wagili. To duka wannan kaga Allah ne ke yin wannan hukunci kuma shi ya san hikimar da ta sa. Wanda kuma aka yoshi lafiyayye kwararre mai hikima mai basira mai hankali mai jama'a mai kaza mai kaza shi ma Allah ne ya san hikimar da ta sa ya yi haka. an gane wannan don haka ilimi kaɗan aka baku ba ku san komi ba wani abun ku gano hikimar wani abun kuma ba za ku gano hikimar ba wa ma utitum min ilmi illa qalilan ah, sannan sai mu tashi a wurin ko summa al-hikmatu naw'ani saboda lokaci yana tafiya to Allah muke roko ya yi mana gamdakatar abin da muka faɗe shi daidai muna fatan Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma muna fatan Allah ya kai mana saboda karancin ilimi domin karatu ne da manyan malamai ne yake kamata a ce sun gabatar da shi muke dakirawa don haka muke roƙon Allah ya afe mana kurakuran da muka yi a ciki daidai ko muna roƙon Allah ya sa mu dace a cikin ladan ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta Allah ya afe mana ɗan uwa musulmi kamar yadda musulunci ya tanadi yan uwantaka a kullum idan abu ya sami ɗayan mu mukan damu mukan shiga matsala ba ma jin daɗi ɗan uwanmu yana can kwance a asibiti shine mala abubakar adam allah ubangiji ya bashi lafiya hannun sannan gashi muna ganin da abu ya yi sauki to kasancewar wurin gaba ɗaya motar ta gurje wurin naman gurin ya cire har jijiyoyi to akwai wata jijiya ta jini wanda ita ne take zama matsala idan ta ɓallo kawai ta tsirtar da jini sama ga yana zuba kamar an yi yanka to shi ya sa har jininsa ya kare a jiya ya ta suma ba mu yi tsammanin za a yi so ta da shi ba to amma Allah cikin ikonsa yanzu an je an ɗora masa jini an ɗaure gurin tukunna kafin ka yi aiki sannan kuma asibiti sun ce aikin nan falalle ne abin da ake bukata kuɗi a aji tukun na kash kafin a fara dole ne sai wannan kuɗi sun zauna kuma abin da suka kirga kusan dubu ɗari biyu abin da ake bukata kuma lalle la muhalata batun a haƙura a dawo da shi gida ya zauna jijiyan nan a haka ba a yi operation ba bai yiwuwa don muna kallo za a rasa rayuwar shi to dole yanzu yana can Abin da kawai aka yi taimakon gaggawa shine jini da aka dora masa tun da jininsa ya kare an daure wannan din yanzu bai zuba an sa bandeji an nade to yanzu wannan jinin zai mai da lafiyarsa kuma jikinsa ya dawo don ana taɗi da shi komi da komi amma a jiya bai san sanda aka tafi ba domin mu kam kawai don dai an tafi ne muna ga kamar ne ma na za a tafi da wannan haka ma wasu suke cewa wannan ma meye na tafiya da shi to amma cikin yarda Allah dai ya iso kuma an ɗora masa jini a jiya kafin baro gurin kuma sai da muka yi ban kwana da shi na taho to don haka kuɗin nan fa sun ce sai an aje musu a jiya muka ce to za a fara aiki kafin a je a samu wannan kuɗi suka ce a'a su fa in ba kuɗi sun sauka kan teburi ba ba za su taɓa hannun nan ba yanzu in ga kuɗi za su fara operation kuma kwararru ne gaskiya don a lokacin ga wa'yansu wanda an zo ana ciccire musu karfe na gani kafafu sun dawo ras ga za ka ga shatin inda aka tsaga aka operation ga ɗinki yanzu kuma lafiya lau wata mata an zo da ita ta ce asidan nima na yi da ni da ‘ya'yana da mijina mijin ya mutu ‘ya'yan kuma sun daɗe da samun sauƙi ni ne sai yanzu nake dan murmi ita ma operation din aka yi aka mai da kashin aka sa ƙarfi aka ɗaɗɗaure aka maida. suna nan wato ƙwararru ne kamar irin asibitin kashi na sanan nan to sun ce san sai an ajiye wannan kuɗi kafin su soma aiki to shi ne muka dawo muka ce to yanzu yaya suka ce eh kuɗi za a samu amma su sai dai litinin saboda abin da za a saida dole sai an kai kasuwa muka ce to yanzu mutumin nan zai ta kwanciya har sai litinin an samu kuɗi an je sannan muka ce to muna za mu zo mu dan dubai muka samu wanda za mu karba kafin a je ka ci kasuwan din a sai da sai a mayar domin yan uwan sun ce akwai abin da za su kawo kasuwa na dabbobi kafin nan to don haka za mu samu a je a sauma masa aikin kafin a gabatar da wannan to daga cikin taimakon da nake bukata yan uwa mu yi masa fi sabilillahi mu dan taimaka Allah ubangiji ya taimake mu mai naira biyar shi ma ya shiga cikin ladan idan kuma akwai wanda Allah ya ce masa zai ba mu rance yanzu mu kai kash take a yi masa wannan aiki insha Allah bayan kasuwa sai a maya masa wannan duka muna fatan Allah zai taimake mu duka wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akihi domin wannan baya bukatar kawai a bashi rancen kadai a jale shi yana da bukatar a taimaka masa bayan nan Allah ya taimake mu dama kun ga yadda kasuwanci muke tafiya sai Allah ya rufa mana sai duniya mu da lahirar Allah ya sa mu dace Allah yana taimakawa mai taimakon bayan bayinsa a lokacin da bayi suka shiga matsala taimaka shi sabilillah sallu ala nabiyil karim اللهم صل wa محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب استر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يساك على الكي لا يحبك لا الله Thank you. Fourth grade.